أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء جميل درس وانا للساكنة فنون المعاملة مكان ما أورثه واللفظ مرجعي muhammad siddiqul manshawi Allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na saba'in da shida a yau za mu tashi a farkon shafi na saba'in da bakwai tare da malam a wannan sabon fasali da malam ke janyo hankalin mata wanda malam ya masa unwani da cewa la taqsiri fi haqqi zawjati ma'ana shine kada mace ta sauye haƙƙin mijinta sarki baya baya sarki tsaka a gwiwa ko ke rage ko ki sauye haƙƙin mijinki قال يا أدري حق زوجك على حقك فإنه جنتك ونارك ya ce uwan gida ki fifita bukata ko haƙƙin mijinki akan haƙƙinki domin shi mijinki shine aljanna ki shine mutanki shine aljanna da mace shine kuma wuta wannan magana tana nuna cewa ma damar mace tana kan ta samu aljanna ne ta bi mijinta sau da ƙafa ma damar kuma wasu ta zaɓa nan ma ta wulaƙanta mijin ta kawai haƙƙin nata shi sa annabi ya ce wuta ko aljanna malam ya ce ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li hajati wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ta bukata ta ta falamma farada min hajatiha bayan annabi ya saurare ta ya gama da abin da yake damu ta fara sai ce masa a za ta aure ce ana kina da miji قالت نعم sai ta ce e ni matar aure ce fa sai mai ce mata fa kai fa an ci lahu yaya kike a wurin miji matsayin ki a wajensa ƙwara sai ta ce ma a ruhu ba a kasa a gwiwa shi ne ma a kasu rufe haƙƙihi ba na gwiwa masa haƙƙinsa duk abin da Allah ya zara da haƙƙi ya dawa a kai na ina kokarin sokewa shi ne ma'anar ba a duhu sai ta ce illa ma a zo zu'an sai dai abin da na gana a matsayin na yar adam da adam kuma ajizi ne ƙara sai annabi ya ce masa unguri aina an ci minu to ki duba ki ga matsayinki a wajen mutum nan naki fa inna hu jannatuki wa naruki domin shi ne wutar shine wutarki shine aljannanki جاء النبي صلى الله عليه وسلم داما داما داما داما سابقا في الأمطان دوال مصريك في أي شيء شيء داما وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها حتى أن عائشة ما رغبت شكين جدا من جسيا بإن جسيا يا معشر النساء يا رؤوس عرماتك لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن da a ce kun san haƙƙin mazajen ku a kan wace ce kake magana da Aisha wace ce da Aisha matar Annabi wane ne matar Annabi ko wace ce matar Annabi shine ita ce ummul mu ne fa gaba da cewa da kun san haƙƙin mazajen ku a kunna تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحرب وجهها او تبي ورا زوجي خلف وجهها جا كون تمحك المدى لو تقول جا اعصي جا زوجي عن تاجوكا ترى قولي قولا دكي اطعم المجن تا بل كم روما بل هم نسوك ذلك تنا قولي قولا كم مجن saboda girman matsayin mijin a wurin da ɗaya mun samu wannan haske da haka za ka dinga ha a zuwa ai ba karamin haƙƙi wurin ƙwarai da in jina na aisha وجاءت أسماء بنت يزيد الأنصارية أسماء بنت يزيد تزوج من الله رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كيف كيف بأبي أنت وأمي هو كان أبانا سنين من فرصة أدريكا wa inni ra'idatun nisa ilayka ya annabi Allah ne ka kar aike ki wakiliyar mata ce zuwa kai ƙaruwar ne mana ni ina wakiltar dukkanin mata sun turo na zuwa gare ka me ko shi ko menene bukatun mata cewa inna Allah ba aka tabi haƙƙi ila rijali wa nisa Allah ya aiko ka da gaskiya ya annabi Allah zuwa ga maza da mata kai mun kowa da kowa fa na bika muka imani da kai wa bi ilahika allazi arsala mun yi imani da Allah kada ya aiko ka wa inna ashara nisa mu mata ba ɗayan mu masuratun masuratun an katange mu an mana kulle an tsare mu a gida sannan kuma an ta mu ga namiji guda misali tsawon idan yusuf mu ne masu zama a gidajen su ma in ba ku mu ne masu zama a cikin gida masu kula da wa hudu shahararsu ku idan sha'awar ku ta kamo ku kuma na wurin ku kuke zuwa wa mata mu biya muku bukata wurin mun biya bukata ku ta sha'awar ku wa hamilati auladikum mu muke ɗaukar ciki da yayanku wa innakum ma'ashira rijal sannan ku maza fuddiltum alaina bil jumu'ati wal jama'at an fifita ku akan mu cewa ku kuna zuwa ai sallar juma'a ko kuna zuwa jami'i mu kuma duk ba ce kun je ba dole bane akan mu wa iyadatul marid kuna zuwa gaira mara lafiya وشهود الجنائز كنا حلالة الجنائز والحج بعد الحج kuna zuwa aikin hajji bayan aikin hajji ku je wannan shekarar wannan shekarar ku koma wannan shekarar ku sake koma wa afdalu min zalika sai babban kuma ku baba abin da aka yi muku sama da mu shine al-jihadu fi sabilillah kuna zuwa da hali dan Allah mu ba mu zuwa da hali amma kuna complain maza sun yi cikin yana haƙoƙin amma an shari hukum fi al'ajir ya rasu da yanzu dan Allah mu ba za a hada mu ma mu samu lada irin ladan da ake ba mu da za ku kwashe wanda mu muke zama ba mu da muke kaza muke kaza rubu da amsar da manzo Allah ya baya ya laifa a ce kowace mace ta ji wannan amsa قال النبي صلى الله عليه وسلم sai ya ce masa ilani min man kalfaki ki je ki fada wa duk matan da kike rubuta su wannan matan gabanin su a fada musu cewa Allah husna tabar ƙuri idan kunna lillauha kyakkyawan zama na aure da ɗayan ku zafi ƙarƙashin mijinta kai maka da'a da biyayya ka sauke haƙƙinsa ka yi duk abin da kake so wa ya hama wallahi ta jami'ar da mijin nan naka an ga wannan ku ba mu tiba'iha muwafaqatuhu da bin abin da yake so ba da barka ta shari'a ba annabi ya ce ya abin da zani ka kullu hu dai yake da duk wacce abin da suka mara gaba suna kuma shi ne wannan abin da mai wanda ya kowa a ciki na mutum ya kuwa na cikin sauki sun samu iya kwamfin ɗaya ne amma wani namiji ka je ka ce yi ka za a yi ya ji ya ko ba ka ɗauka da halin nan wani in ka ga kiriya ta wucewa ramin ta shiga cikin damuwa ke in mutum matsawarci ne kuma idan ka kalli zamanin da muke ciki zamanin ne ci gaba a ga da makamai an fahimta ka zama gole kai a wuce a kan kasar kamar yadda ka iya ta wani kuma ya ka ɗauka ya tsari ka zama gole kai a wuce a kan kowane na ya za ka yi duk wannan tashin hankali ka gani ga lokacin mizaji ana ciki makamin ƙare dangi ana fara irin rokin ɗin da sauransu su suna gida kai kadai kawai in suka maka biyayya ya yi daidai fara da wasu ma'aurata ladan shi kuma babban jihadi shi kuma babban jihadi su amma ba su fahimta ba mata yanzu suna so ne kawai su takura wa mazajensu su tayar wa mazajensu da hankali ba bukatar su ita ce bukata bukatar mijinsu ba bukatar su to haka ce Allah shi ne su bayan ci gaba da cewa والوفيت امرأة حتى لو وجبها تعصانية فدلت زوجها من قبلها مجن سيدون عن تنطبع مجن سيدون في بكاء شديدا يلعب كوفا للعلم عشان تتابع فالتفتح أول الناس مجن تكيو ويشي يسمون الجمعة suna share masa المتلاحقة a cikin salafiqa wanda yake bin wani أول na mutu bayan wani بعد أن التقط أنفاسه في جمعة بأن يا من فشل وجفت دموعه لوكة جيب الحوار أنت يا موشي يا دين الكوتا أيها الناس يأتي مشاهد أنا عن امرأة رامي والله لا يجد ما تسعى ni fa kuke gani na yarda da matata wannan kalmar kawai ta kai anan annabi ce al-yawma ra'atin matat wa mawduha anha radin ne da karatun janna haka annabi duk matar da ta mutu mijinta ya yarda da ita ta shiga aljanna to wannan mutum abin da ya fara da mutane kenan ya ce ku saurara baya ku mutane ni fa na yarda da matata وأسأل الله لنا الفردوس الأعلى وإلى روحا بك أن لا da بالوجه يكف والله لا إلى الله لا أبكو يوما منذ تبوستها أنها نامت قبلي yace ban taba tuna wata rana da ce tun da na aure ka a ce yau matan nan ta yi bacci kafin yi bacci ba ban taba gani ba tun da na aure ka an gane ko ya ce hausa hausu kawai ce tsari ko kuma a ce nina na kafin su fara mana biyu da zan da nan suke kane ka kashi tashi da kuma suke cikin kan sun bacci sai kane na yi bacci da rubar sannan kuma inda ka shi cin sama ba zai da zai ta dubbe babu wata rana da zai tuna cewa da ta a ce wai ya gane tashi ko kuma ta gane bacci ba zai su zuwa kuma gidajen masu ke matan mu duka sai sun gama nisa in akwai da bari kuma sai sun abinci ko ba da amma za mu adalci wani lokaci mu kuma ma mu adalci a gidan wani amma dai ka ɗauka ka koma gida da za ka samu galibi ko ce su kawai kai ke barci ko kai ba abin da ya dace malam yake cewa kana tashun murati wallahi tana jin kanshi na matar ta yake tana jiyo kanshi na ta tafi hukar da baiti qabla an aqa'u wallahi ta ji na ta shi ne kanshi hanyar yanzu ma'ana ne sun da kan mutum ce mutum ke jin kanshin mutum me yake nufi da kanshin shi ta ji alamun karfe da ya yi miji na gashi nan zai kawo ko ta ji alamun idan yana da abin hawa a yanzu mutane gashi an buɗe gate ko gashi ne fahimta ko ta ji sauki ya ce da ta ji shi na yake tana buɗe ƙofar ba ta ƙofar su ba ta ku sai nawa ke zuwa a dinga roƙo gidanka ko ɗakinka wani lokaci ma da kaya a hannunka ka ƙona ne a buɗe din nan ne ma na ka samu ka ajiye kayan a matsayin buɗe sai an dinga wani ne ina buɗe za ka da abin Allah ya kyauta da kai ce wallahi za mu buɗe gaba na kan kwasa kofa wa ma da tsantin baita yawman ya ce ban taɓa shiga gida ba illa shamamtu bihi al miski ba ce na ji kanshin almiski a gida kullum na gida ya ce awul bakuri ko kuma kanshin turare turaren wuta shi ne bakuri ko ya ji al almiski ko ya ji kanshin turaren wuta wa ma sa'altuha shay'an min ta'amin yace ban taɓa tambayar ta wani abu na abinci ba ko gairahu ko wani abin da ba abinci ba yace illa ta fannana fi ijadatihi face ta kware wajen saman mun da abin da zai ma. kala kala ta kware ita cikin ce ina sha'awar ku ko sai ta mai tuwon masara ko wani tuwon shinkafa zai yake tuwon kala. in shinkafa ne jalon rice Ya sanar duk ya kware shi ɗan da shi ne kuka ne ke da wani zamani subhanallah ce ka shi ta kware iri iri za ta kawo don samar da shi liƙin za'i tsari yace dan ka yarda da ni sai mun abin da ni zan yarda da shi Ya yace wa ma taqattu ay wa ma taqatat ayni alaiha illa ra'aytuha kama uhibbu ce kuma wallahi ido na bai taba hawa kanta ba ba sai na ganta yadda nake so har zan ganta kuma nan ne ke cewa mata ta aljanna ita ce allati tasurruhu idza amara kace da karanta ran mijin sai da ya kalle ka wa yuti'uhu idza sai maka da'a in ya umarce ka wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa ma yuhu ba ka saba masa alƙaƙa wanda ya ce a aljanna da ma dai mata za zo na karatun gaba da ne wallahi Allah ya Allah mai sarki da ba mu da abin da makaranta daidai ne wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya sani wannan karatun ya tuna mun da wani bawan Allah na ne yake ba mu labari yace wato ya je ma wani dattijo ta'aziyya matar fasa su har nan kaduna abin da ba da ya je dattijan nan yana kuka ya ce nan an mun mutuwa haka dattijan nan ke faɗa ce an mun mutuwa ya kai ya ce matan nan duk abin da ka karanta a tarihi a zina na Khadija da annabi to haka kike da ni wannan matan ce ba abin da kai yaran yaran shi na kusa wani ya tashi yana kuka wannan yake ba labarin ya dauka dan matan ne a shekara 23 da 4 da biyar ashe ba dan ta shi haka ya sani ita ce mafiyarsa ya ce yaron nan tun ana raye shi ta an shi ta rike shi uwarsa ta bashi a hannun shi ta so zai da wani uwan ba ce malam sai na fito na bar gidan ta zai wani uwar gida na ita ce amarya ita wannan mai fito sai ta kira ni ta ce na yi mantuwa sai ce to ai ko sarko ai ko yana ce ai abin ba na yara ba ya makarfin yara haka zan dawo ina zuwa wannan za a samun kuɗi a aljihu za ta bayar masu yawa ta ce ke musu can nasan suna bukata ba su bukata masu mu suna da na su nashi ne ba na kan ma nashi haka suke ya rika fadin abubuwan da wani na kuka amma a ita ce mace da ake so ta yi nasara ta ci riba aure a cikin muka har mijinki yana irin wa'annan maganganu amma wanda za ka mutu mijinki cewa ya rabu da ɗaya Allah ya gaskiya Allah ya kyauta kawai mutum bai da mutum da aljanna amma ba a da matsala tsakani da Allah so ba sa yana da kyau su kiyaye su da ɗabi'un irin wa'innan kurakurai suna gyara da aka suna cewa zai fara da ran miji ya ji daɗin sai da aikata ba Allah ya kai na ta tambayi da alamar wancan ba alamar na ta duniya hasara وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأقر والزنا وسلم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين